inda muke kallo a batutuwan da suka shafi janye tallafin man fetur da kuma majalisa ta goma hmm. wadda za a rantsar da ita idan Allah mu cikin wata mai zuwa hmm, wani irin sa ita hmm. kuma za ta yi wace rawa za ta taka wadda kai tsaye za ta haɓɓa rayuwar ɗan najeriya ya zamto cewar wakilcin suke yi na mutane ba wakilcin ba wakilcin kansu ba kwarai da gaske za mu layinmu na waya sifili bakwai sifili sifili tara uku daya tara uku daya tara uku daya wato sifili bakwai sifili sifili bakwai sifili bakwai sifili sifili tara uku daya tara uku daya tara uku daya kuma za ku iya aiko da sako na karta kwana da kuma whatsapp a layin sifili tara sifili takwas bakwai daya biyu shida bakwai daya biyar a dandalinmu na whatsapp na ga sakon abubakar bici girawa da ya ce barkanku da aiki mu dai 'yan najeriya sai dai mu ce allah ne gatan mu kawai ba wai wani mutum ba Allah ya taimake mu gaba daya hmm. mita 93.1 salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah to baya jin mu salamu alaikum salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Anti da barka da kokari da ke da babban ba. Madalla da wa muke tare? To kuna tare da Ado dan Manjibir mai shago a cikin tashar motar Manjibir. Mm. To ni magana zan yi akan muradin kasar nan da babba ba shi ne magana. tambaya ta ga ba ba ka ganin bambancin addini ko na kabilanci yana yake taka rawa a kan rashin ci gaban najeriya kasancewar idan mutum kirista ne zai ci ai na bada gudunmawa ma musulmai ne za su mora ko kuma idan mutum musulmi ne zai ci ai bangaren can kiristoci ne su za su mora ba ka ga wannan yana taka muhimmin rawa shi yasa kowa yake yin abin da ya ga dama a shugabannin nan. Tubba ma a eh, do abin da kake kallo ba haka yake ba abubuwan da aka ce na muradin ƙasa ne da gwamnati to babu kallon in na yi yanzu magana nan da aka ce hukumar kamfanin mai ta ƙasa ta fitar na litan mai da za a saida ta a kan naira nawa kika ce biyar da nawa ashirin ai ba wani sashi a cikin ƙasar nan a yankuna shida na siyasa da ya tsallake ga matsala ta kowa ce in ka duba abin mu gara ma idan ka duba arewacin najeriya galibi mun fi daurewa da matsi fiye da yankunan da muke da sunan takwarorinmu na yankuka da ya maɗe don wayo allah na saboda haka wannan ka cire shi daga cikin tunaninka abubuwa waɗanda suka shafi maga ai ba wani shugaba da yake ba zai so ya kafa wani abu wanda za a tuna da shi ba ai kowa yana son gwaninta kuma kowa yana so ya abin badangarci kuma za ka so a danganta ka da duk wani irin cigaba da za ka samu a duniya domin ka shahara banan da kake saboda haka wannan abin ka cire shi mita 93.1 salamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina jin baya jin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Anti Khadija da Baba barkan ku da wannan lokaci. Barka ka dai. Eh, kuna tare da Abubakar Okai dan bata kofar kudu. Na'am. yawa an cika da tambayar da zan yi wa bashi guda ɗaya game da janye wannan tallafin man fetur shin an cika da ba ba yana ganin cewa shugaban ƙasa ahmad bola tinubu idan tafiya ta ɗan yi tafiya zai iya cewa ya dakatar da wannan batu babu maganar janye wannan man fetur zai kawo wa 'yan najeriya wata mafita daban allah ne yadda ba shi gida lafiya abubakar kai ɗan bata kofar kudu tun da ya ce ina gani ai ba na jin a yadda tsarin ya taho babbar magana ce ba na jin za a janye a ce gaba ki ɗaya an fasa wannan batun maganar tallafin man fetur ɗin illa iyaka sai dai idan gwamnatinsa za ta yi kokari ta fullo da wani tsari wanda zai mai gurbin wahalar da za a fuskanta a sakamakon janyewar amma ni a matsayin tunani irin nawa ban ce na kaba ban ce na abokin zaman ka da kuke yake gefen ka ba a tunani na ni bana ganin nan kusa kusa za a ce gabaki ɗaya wannan tsari na policy ɗin janye subsidy gaba ɗaya an fasa shi ni a hangina yana da wuya mita 93.1 salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullah na'am kai sai kuna ta da marwana kofar da wani mm. to bashi ni tambayar zan yi za ga kamar su yan majalisar dattawa da ta wakilai na Najeriya mm. za kamar su wa'annan jiya talata sun zauna mm. to kuma sai ga ba ma magana wannan bangaren harkar cire tallafin nan ba yanzu kana ganin idan wa'annan sun zo sun zauna za a shigo musu da abin ne ko kuma a'a haka kawai tun da shugaban kasa ya tabbatar da abin kawai hakan ya yi kenan salamu alaikum marwana kofarsa. Jai marwana zancen majalisa ta tara da ake magana tafiye su ta kare sabon dandalin baje kolin harkar tafiyar demokradiyyar yana nan ana jira a baje shi a majalisa ta goma kuma duk wani wanda yake ganin akwai gudunmawar da zai bada batun magana janye tallafin nan da irin matsalolin da ke tattare da shi abu ne wanda yake za a sa tsammani 'yan ƙasa su yi tunani za a tattauna shi a majalisa ta goma kuma a nan ne duk wanda ya san yadda ake mulkin demokradiyya zai kalli manufofin wakilan jama'an nan da jama'a suka zaba a matsayin su ba su wakilci ne kuma zai tabbatar da zakaran gwajin eh, dafin aniyarsu na ganin cewa alkawarin nan da suka yi lokacin da suke neman jama'a su ba su ƙuri'a da gaske ne yana nan kuma in yana nan din a ina za a nema a tabbatar da wasa ko a ganshi a ne shine a zauren majalisa ko me ake a majalisa ta goma muna jira mu ga wani da za a cewa marwana Nisha sassain da uku da dubu ɗaya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Na'am. Sana mu zai malam daga rambar kamar karamar Na'am. muna tare salamu alaikum jin ka to ni gaskiya ganin da nake wa kasar nan baba ba shi kawai sai dai mu koma ga Allah dan iya wayewar garin jiya da zuwa yau din nan zaka san wallahi kasar nan tarihi mutum da kudinsa matsalan man nan da ka wallahi baba ba na tausaya wani bawan Allah yana ta yawo waje-waje ya nemi man ma shi da kudi aljihunsa amma wallahi mu da yake nan muna yankin karkara mun ya yi wahala wanda da za a kai ka naira ɗari biyu zuwa ɗari da hamsin wallahi zuba cin kaba da ɗari biyar ma sai kana godiya sannan za a kai ka sannan kai kuma samun ka bai ƙaru ba ni dai kawai na ga abin da ya rage mana a najeriya tunda mun yarda da cewa mu musulmi ne to kawai mu ci gaba da tuba ga allah sannan muna muna muna kyautata ayyukan mu wannan shine zai kawo mana mafita amma ni gaskiya ba na jin da shugaban da zai kawo mana mafita a Najeriya. Ah, ai ai idan dare da rabu. dan adam baya yanke kauna da ni'imar Allah shi kansa shugaban da zai kawo maka yadda zaka ji daɗin ai Allah ne yake aiko shi saboda haka ko sarrafa zuciyarsa eh ko sarrafa zuciyarsa hmm. dan haka ba a yanke kauna da rahama kuma kamar yadda ka ce mu koma ga Allah to ai kaga wannan shawara ce wanda yake a kodona lokaci ka iya ka dole dama ka koma ga Allah din dan babu yanda zaka baka dona wani zabi da har ina cewa zan kawo ma ziyara zangon geza na fasa kenan <laughs> kudin mota kake ji yayi ni kudin mota to ai ya tsorata ta ma tunda shi tsakanin kauyen su da inda yake faɗa bare <laughs> ni da zan niki gari in kai masa ziyara zangon geza na na gaishe ka ta waya Aminu Abdulkarim AA Kurna Tudun Fulani ya ce hmm. Assalamu alaikum barkan ku da rana ni tambaya ta anan shine wai gwamnoni ba su da damar da za su iya fito da wani tsari wanda zai sa a samu sassauci ko kuwa dole ne sai gwamnatin tarayya kadai ita za ta iya hubbasa a to ai duk inda gwamnati take ai gwamnati ce kuma ba ka raba ta da hubbasa na wani kokari da zati ta ai duk gudunmuwa da kake tunani ba inda ba za a iya samun gudunmuwa ba amma ka cokan haƙƙin tafiyar da al'amuran da ya shafi bukatun ƙasa gabaki da abu ne wanda ya rataye akan shugabanni da suke santa tunda kaga in ka duba ai duk gonan da ka sani yanzu a gononin nan da ake da su akwai waɗanda ake ba su federal allocation ɗin da ya linka na waɗansu yanzu kika duba a ƙasashen da ake samar da jihohin da suke da arziki na mai mun sha kafa hujja da jihar bayelsa ƙaramar hukumar ta guda takwas ne kacal kano tana da arba'in da hudu amma abin da ake ba bayelsa sai ka haɗe abin da aka ba kano da jigawa da katsina sannan suka kai kuɗin da ake ba jihar bayelsa saboda haka babban aikin da yake a nan shine gwamnati a tsakiya duk wani mataki da za a ɗauka wanda zai shafi ƙasa gabaki ne kamar batun tsaro ne yanzu kaga batun tsaro gwamnatin tarayya za ta iya nata hoɓɓasa na ƙa'ida gwamna a jihar sa zai iya hoɓɓasansa zai iya hoɓɓasansa na karan kanshi akwai abubuwa da yawa waɗanda yake gwamna zai iya a matsayinsa zai iya yin iya bakin ƙoƙarinsa kuma ita gwamnatin tarayya akwai abin da ka ce kan kashi 80 ko 85 cikin 100 a wuyan ta alhakinta ne alhakinta ne hajiya sadiya daga bacirawa ta ce to allah ya sa dai ba mu yi zaben gwara jiya da yau ba to ta ce ni kan jikina ya yi sanyi an jefi kaza da gishiri Allah kama na ɗauki <laughs> to amin hajiya sadiya bacira tun da yadda wannan kuma ce ina yi muku fatan alkhairi tambaya ta wai wace irin manufa shugaban ƙasa yake sanya cimma a gwamnatinsa ne na janye tallafin mai to ina ga ko baya jin labarai wani eh baya ji kuma ina ganin ko a ko bai fahimta ba dan eh, fahimtar da shi eh, ba ko fahimta ai manufa da kake faɗa manufa ce wanda yake tallafin nan nan da ake badawa na man fetur kamar yadda na faɗa tun farko waɗansu mutane suna gani waɗansu 'yan tsirarru ne suke amfanarsa sai nake cewa in har a hannun wasu 'yan tsirarun ake amfanarsa to a ɗora shi a gurbin da waɗanda ba 'yan tsirarin ba al'ummar ƙasar gabaki ɗaya za su amfana kuma wani tsari ne tun a tsohuwar gwamnatin da ya gada yana nan an tsara shi an masa lokaci zai faru wanda kuma ita gwamnati abin da take kallo kamar kuɗaɗen da take kashewa makudan kuɗaɗen da take kashewa za ta iya karkata akalarsa a saving ɗinsu a amfani da su a wasu bangarori amma yadda al'umma kuma abin zai shafe su ba da daɗi ba ya kamata ita kuma gwamnati ta manta da wannan bangaren mita da da uku ɗaya salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to alhamdulillah an ta kadija ke da barka da kokari barka ka dai suna na sunu su komai da ruwan kadar mana gabas karama hukumar tarauni mm. kuma ni batun da zan yi game da wannan jirar tallafin mai ni a nawa tunanin baba ba ina ganin dama mai zai yi tsada da farko bayan an cire tallafi to tafiya in ta tafiya kuma muna sa ran man nan zai yi sauki to saboda haka abin da nake kira ga mu talakawa ya kamata ba surutu za mu fito mu taiwa shugabannin nan ba mu koma ga Allah kowa fa yana da laifi na rantse miki da Allah kin gani kaina nan me yin magana baran fara ta kaina wallahi ni ma na wasan zuciyar daban yake barantana kuma na wasu wanda ma za ki ga cewa wani ya fi wani son zuciyar wani ya fi wani son zuciyar duk wanda ya samu dama kawai bukatarsa yaya za a yi ya raya kansa Mm. sabilin layi saboda haka sai ma kana hawa kan titi zaka ga a tsakanin ka da mai tuki zaka ga cewa wannan ya yi rashin gaskiya amma ba abin da ya dame shi da wanda ya ci. Shi Gaskiya ya kamata mu koma ga Allah. Mu koma ga Allah kawai mu yi fari kuma wannan shugabanni mu rika yi musu fatan alkhairi waye mutum ya ce ai ba zai yi kaza ba ai ba zai yi kaza ba haka aka yi ba ya kamata mu rika musu addu'o'i Allah ubangiji ya riko da hannayensu Allah ubangiji ya canza hankalinsu a kanmu in su komai da ruwanka ba ba ka koma gida lafiya <laughs> to sanusi ya bi sabon muzakkir kuma ai duk mutumin da ya baka shawara ya ce ka koma ga Allah in dai ka tana garawa to ai dama dole ka koma ga Allah dan shine abin da ya fiye maka ala um, safiyana mustapha garmar hukumar gaya ya ce to mu dai da kuma addu'a ita ce allah ya sa ba za mu ce jiya da yau ba shi ma addu'a mita 93.1 ya ce ina muku fatan alkhairi amma dai ya kamata gwamnatin uh, jiha mm. ta yi gaggawar naɗa tax force wato kwamiti na musamman akan masu harkar mai son yayi yawa a to ai wannan ji sunusu showboy ta showboy kaman yadda jaji ya farga kake nema ka farga da aka fille masa kai jaji sai laluba aljihun sai tunawa yana da laya buga kan tana <laughs> sa a ƙasa ai in dai kididdigar da ta fito a kafofin yada labarai ya dazu ɗazu na cewa kamfanin mai na kasa ya kayyade kuɗin da za a rika sai da litar mai nan da kwana biyu za ka je duk gidan man da ka je ba za ka da layi ba saboda ga tsarin yadda yake to mutum nawa ne ma zai iya zuwa sai layin ma me za a saki tun da wani mutum ne abin bayarwa na kare eh. ya kare to kuma mika hannu zai zanna mene eh to shine ai shine kawai mm. ikon Allah ikon Allah ikon gaske mita 93.1 masu sauraron mu mun kawo gabar ƙarshe a cikin shirin na matattauna na wannan rana to amma kuma ba ba layukan namu suna ta halbawa mu dauki biyu eh, daga nan sai mu sallama eh to shikenan dauki guda biyu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam muna tare da kai idan koya da mai magana oh, Nuruddin Abubakar inda ba mm. da baba shi da malama kabiri ne muku um, um, barka da yanzu barka tabbas wannan zai yi tallafin man ba wanda zai ba wahala kamar mu da muke a kwanta gida marasa lafiya mm. kuma ni da nake da ta da lagos spinal ko shekara sha sha biyu kenan mm. sai an fita waɗanda ke dan tallafa mu mm. mu ya shafi to na mu kuma da muke a kwanta gida da fatan za ku tashi lafiya mai magana nuna din abakar inda ba wa kuma roƙona ga malama Khadija dan Allah idan mun yi boys ka wasu a kidan don duba shi saboda ba na iya rubutu da yatsu na ne dole sai dai ta post din ah, da fatan za ku tashi lafiya to madalla madalla hmm. Allah ya kara maka lafiya malam Nuruddin Allah ya sa ka fara ne eh, Allah ta shi ka fara ne hmm. mita 93.1 mai kira na karshe assalamu alaikum wa alaikum salam hmm. Hajiya Khadija da bashi an bashi bana ku fatan alkhairi to madalla sunana na Kabir Filas daga Kuru karamar hukumar Mujibur na'am wato tun na mun ji abin da ake aka tattauna kai kuma inda kuke tattauna na ka maka kewaye rediyo gaba ki ɗin muna tafi sannan kuma ni tambayar da nake son yi ana gaba babai wato kamar yadda shugaban kasa ya tattata shirya tallafin janye tallafin man fetur din nan kai tsaye to wai ita majalisa yanzu ba ta da damar za ta ce ita ta dakatar da shi kuma dole ya da ya a bisa tsarin doka ce ya hakura dole ya janye wannan shine tambayar da nake son yi sunana kabir filas ai kabir filas ita majalisa a irin karfin da take da shi duk wani abu da aka gudanar a ƙasa abu ne wanda yake majalisa za ta iya zauna ta tattauna a kan shi ta kuma cimma matsaya saboda karfin da take da shi a matsayin su suke yin dokar dama ba karamin gagarumin rawa za su taka wajen ɗaukar duk wani mataki da suke gani kila al'umma ba zai amfane su ba ko kuma ba zai bai da daidai da muradin ƙasa suna da ai dama amfanin su kenan Allah ya kyauta wani sako na gani an ce wai ana can ana murna mm. na karɓar mulkin sabon shugaban ƙasa bola ahmad tinubu a gidajen mai a saboda allah a ina ne to shi wannan ko dai zole mutane ke wannan ina ga tono ike yi eh kwarai da gaske to shi eh. shikenan tunda ya mai da abun barkwanci mm. shi ma watakila ba zai rasa abun hawan da za a matsa masa lita a 520 ɗin ba. Ba 500 ba ne da 20. No ne. Na duba yanzu na gani 500 ne da 40. Eh 500 ne da 40. a yadda hukumar ita kamfanin NNPC ta fita kuma kamar na jin awa ɗaya da ta gabata hmm. akwai wanda ya tabbatar min yanzu haka ana nan ana bi ana canja farashin a tuni ma ni akwai wanda ya gaya min duk inda ya biya ga an canja kin san inda yau rage masa kuɗi ya kai ki dubi ɗabi'a da halaye irin na mutanen mu wanda mu ma a tunanin mu adalcin ya kawo da ta aka yi rage kuɗi masu tarin yawa da yanzu kin da ba a jin an aka gyara litin ba. Zancen da ake yi shine wasu suna ganin baiken Bola ahmad Tinubu sabon shugaban kasa na zartar da wannan hukunci yanzu. To amma kuma an yi bibiya akan kalaman dukkanin sauran waɗanda suka tsaya takara tare da shi gabanin wannan lokaci mm. su ya sha alwashin cewar ma damar eh, ya samu dama ya samu dama eh, zai cire subsidy to abin da zai fara yi shi eh, ne cire tallafin haka ne duk yana cikin ajandar su gaskiya ne duk wanda ya kamfe a cikin waɗannan manyan 'yan takarar ba wanda baya da sam ajinda da shi tinubun da peter obi da kowa ma da atiku abubakar mm. da da madugu ma yayi ne kwarai da gaske duk zancen dai haka yake mita 93.1 masu sauraro dole kanwan naki anan zamanadi tabar mashirin hmm. ah, sai dai